Wataƙila a buga gasar cin kofin duniya a 2022 banda cristiano ronaldo saboda har yanzu babu tabbas ko portugal za ta kai bantanta ko kuma ronaldo zai kalli gasar ne a talabijin a yanzu haka dai wasu ƙasashen na da tikitin su a hannu domin fafatawa a gasar kamar irin su messi na argentina da nema na brazil da mbappe na faransa da kuma hariken na ingila sai dai akwai zaratan 'yan kwallo irin su mo salah na masar da mahrez na algeria da mane na senegal da kuma ahmed musa na najeriya waɗanda su ma kamar ronaldo tana ƙasa tana dabo har sai sun buga wasu wasannin a gaba sannan za su san matsayinsu gasar kofin duniya ta ƙwallon ƙafa wato world cup a turance ita ce gasa mafi armashi a duniya shi fa wannan world cup da ake magana a ƙatar ba irin wanda kuka saba gani ba ne hasali ma wannan ne karan farko da za a gudanar da gasar a yankin ƙasashen larabawa za a yi gasar ce a nuwamba zuwa disamba ba Yuni zuwa Yuli ba wato a ƙarshen shekara maimakon tsakiyarta. An canza lokacin ne saboda kaucewa yanayin zafin da ake zabgawa a tsakiyar shekara a ƙasar ta Qatar. Zafin kan kai fiye da arba'in a ma'aunin Celsius a wannan lokaci. Sai dai wasu ƙasashe da suka karɓi bakuncin gasar a baya sun lashe ta yayin da wasu kuma tun a zagayen farko aka yi wa jarar su. Me kuke ganin zai faru da ƙatar wadda bata taɓa saka kafa a gasar ba sai yanzu? Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin yadda kasar za ta kashe fiye da dala ɗari 200 wajen karɓar bakuncin gasar